Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kwadawar haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Asabar da fatan an yi cikin goshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirin mu waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na kisoshin rayuwa akwai shirin nan na tarbiyyar iyali za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurari da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 29 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da uku ga watan rabiu sani na shekara 1444 hijira kamariya masu aure ko san cewa shekaru 100 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan oktoban shekara ta 1922 jam'iyyar fascism ta benetton mussolini ta sami nasara a babban zaben kasar italiya mussolini da ya kasance dan jarida ne kafin yakin duniya na daya sannan a shekara ta 1919 ya kafa jam'iyyar siyasa ta fascism sai kuma a shekara ta 1922 sarkin kasar italiya na lokacin ya naɗa shi a matsayin firaministan kasar mussolini ya samar da wani tsarin ci gaba na kasar italiya na tsawon shekaru 60 amma yaƙe-yaƙen da ya shiga a cikin ƙasashen afirka da kuma yadda ya shiga yaƙin duniya na biyu inda ya kasance tare da bangaren jamus da kuma murkushe masu adawa da shi da salon mulkin sa a cikin kasar italiya da waɗannan abubuwan sun taru sun sanya dukkanin shirye sa sun rushe sannan kuma bayan nasara da aka samu a kansa a yakin duniya na biyu sarkin kasar italiya na lokacin ya sauke shi daga mukamin firaminista sannan kuma ya kama shi aka gurfanar da shi a gaban kotu a shekara ta 1945 sannan kuma aka yanke masa hukuncin kisa kuma aka zartar da shi ta hanyar harbi da bindiga yana ɗan shekaru 62 a duniya. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 99 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan oktoban shekara ta 1923 kamal ataturk ko kuma mustapha kamal ya zama shugaban ƙasar turkiya bayan faɗuwar daular usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya kafin haka dai daular usmaniya ta share shekaru 623 tana iko da ƙasashen musulmi da larabawa masu yawa a shekaru goma sha biyar da ya yana akan iko a ƙasar turkiya mustapha kamal ya yi ƙoƙarin shafe alamun addinin musulunci da kuma mai gurbin su da al'adun turawan yamma wannan halin ya ci gaba har bayan mutuwarsa shekara ta 1938 kashi 99 cikin 100 na mutanen ƙasar turkiya musulmi ne sannan kuma tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 780 kuma tana makwabtaka da ƙasashen iran syria iraki armenia kazakhstan bulgaria da kuma girka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

To da farko ga mahimman kanin labaran. A Iran an fara jana'izar waɗanda suka rasu a harin ta'addancin da aka kai a masallacin Shiraz da ke kudancin ƙasar. Ƙasar Rasha ta sanar da janyewa daga yarjejeniyar fitar da tsaba daga Ukraine. Masu zanga-zanga a Burkina Faso sun baiwa sojojin Faransa wa'adin sa'o'i biyu na su fice daga ƙasar. To yanzu ga cikakkun labaran A Iran dubun dubatar mutane ne daga sassa daban-daban na kasar suka halarci zana'izar waɗanda suka rasu a harin ta'addancin da aka kai a masallacin Shiraz da ke kudancin kasar. Da safiyar yau Asabar ne aka yi jana'izar tare da halartar manyan jami'an kasar da na soji da kuma na jihohi. Mahalarta jana'izar da ke dauke da hotunan waɗanda harin ya ritsa da su na rera takin kin jinin kasashen Amurka, Isra'ila, Saudiya da kuma Birtaniya. haka zalika suna masu bukatar da aka gauta hukunta waɗanda suke da hannu a harin ta'addancin na haramin shiraz dama kafin hakan dubun dubatar al'ummar iran sun yi zanga-zanga ranar juma'a ta yin allah wadai da harin ta'addancin da aka kai a masallacin na shiraz ƙungiyar is ce ta ɗauki alhakin kai harin ranar laraba wanda a yayin sa mutum sha biyar suka rasu sai kuma wasu gwamnati da suka jikkata. Iran ta ce tana nan tana tsara wasu takunkuman da za ta kakaba wa ɗaiɗaiku da wasu hukumomin kasashen Amurka da kuma Kanada a matsayin mai da martani. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran shine ya bayyana hakan inda yake cewa nan ba da jimawa ba jamhuriyar musulunci ta Iran za ta kakaba takunkumi kan ɗaiɗaikun mutane da hukumomin Amurka da Kanada saboda goyon bayan ta'addanci da ingiza masu bore a ƙasar a baya-bayan nan. Hakan dai a cewar Nasir Kan'ani matakin da Iran ta ɗauka na a matsayin mai da martani ne ga matakin da gwamnatin amurka da kuma ta kanada suka ɗauka na gagaba wasu mutane da wasu hukumomi daban-daban na iran takunkumi bisa zargin take hakokin bil'adama da murkushe masu zanga-zanga jami'in na iran dai bai fayyace irin takunkuman ba amma a kwanan nan iran ta gagaba takunkumi na mayar da martani kan wasu jami'an birtaniya da na kungiyar tarayyar turai da ma wasu kafofin yaɗa labaran kasashen yamma kan zargin su da ingiza masu bore takunkumin dai ya kunshi hana jami'an takardar shiga kasar ta biza da kuma toshe kadarorinsu a kasar ta iran kasar rasha ta sanar da janyewarta daga yarjejeniyar tabbatar da fitar da tsaba daga ukraine bayan wani harin shiragai marasa matuka da aka kai kan wasu shiragan ruwan kasar a gabar ruwan yankin kremia da safiyar yau asabar wata sanarwa da ma'aikatar tsaron rasha ta fitar a manhajar ta telegram ta ce game da harin ta'addancin da mahukuntan cube tare da haɗin gwiwar ƙwararru na birtaniya suka kai kan jiragen ruwan ƙasar a bahar aswad da kuma jiragen ruwan fararen hula da ke aikin tsaron fitar da tsaba bangaren rasha ya janye daga aiwatar da yarjejeniyar da ta kunshi fitar da tsaba daga ukraine dama kafin hakan gwamnan yankin sebastopol a crimea ya sanar da dakile wani harin jiragen marasa matuka kan jiragen ruwan rasha a gabar ruwan birnin da safiyar yau a cewar rundunar sojin rasha jiragen da aka kai wa harin na aikin fitar da tsaba daga ukraine kuma tuni rasha ta zargi ukraine da haɗin gwiwar birtaniya da kai harin a halin da ake ciki dai majalisar ɗinkin duniya ta ce tana tuntuɓar rasha game da wannan batun to labaran duniyar na fitan muku ne daga nan rediyo hausa biyu hace daga birnin tehran majiyoyin tsaro daga somalia na cewa akalla mutane tara ne suka rasa rayukansu a wasu tagwayen hararen bam da aka dana a mota a mogadishu babban birnin kasar har-haren guda biyu sun faru ne a wata hanya da ke kaiwa zuwa ma'aikatar ilimi ta kasar a cewar kakakin ma'aikatar 'yan sanda ta kasar sadiq dudushe har zuwa lokacin fasar waɗannan labaran babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin sai dai sau tarin yawa akan danganta ire-iren waɗannan ayyukan ta'adi ga ƙungiyar nan ta al-shabab a burkina faso ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka taru a gaban ofishin jakadancin faransa da ke wagadugu babban birnin ƙasar inda suka buƙaci sojojin faransa da su fice daga ƙasar a cikin sa'o'i saba'in da biyu ba tare da wata wata ba masu zanga-zangar da ke ɗauke da tutar burkina faso da kuma tarasha na ɗauke da kwalayen da aka rubuta kalmomin ba ma bukata ya isa haka ku fice haka zalika sun kuma zagaye wasu yankunan birnin ciki har da barikin soji ta kamboisin inda sojojin na faransa kimanin 400 ke girke haka kuma masu zanga-zangar sun bukaci wasu ministoci biyar da aka nada a baya-bayan nan da suka kasance a cikin tsohuwar gwamnatin hambararren shugaban mulkin rukun kudai soji na kasar cewa da kanal damiba akan suyi murabus idan ana tune bayan juyin mulkin kasar na biyu da kaftin ibrahim traore jagoranta masu zanga-zanga sun afka wa ofishin jakadancin faransa a kasar da kuma wasu cibiyoyinta matsalar tsaro da ke da nasaba da gungun ƙungiyoyin da ke da alaka da alka'idar kuma is sun yi sanadin hasarar rayukan dubban mutane tare da tilastawa wasu miliyoyi biyu ƙaura tun daga shekarar biyar. hakan ne ya sa jama'ar kasar ke son hukumomin kasar da su raba gari da faransa bisa zarginta da rashin taɓaka komai inda suke neman da a kulla alaƙa da ƙasar rasha to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla zu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na afirka a yau Africa, Iyo. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da gwamnatin tarayyar Habasha ta fitar ce na amincewa da shirin gudanar da zaman tattaunawa da 'yan awarar lardin Tigray da ke arewa arewacin kasar tare da jaddada aniyarta na kwace iko da muhimman cibiyoyin gwamnatin tarayyar kasar da suke lardin musamman filayen jiragen sama da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. rahotanni sun bayyana cewa sojojin gwamnatin tarayyar habasha da na kasar eritrea sun kwace iko da garin adwa mai tarihi da ke lardin tigre kafin fara gudanar da zaman tattaunawar neman sulhu tsakanin gwamnatin tarayyar kasar da kungiyar 'yan awarar lardin tigre da ke arewacin kasar karkashin sanya idon kungiyar tarayyar afirka kamfanin dillancin labaran associated press ya nakalto daga wani ma'aikacin ba da agajin ƙasa da ƙasa cewa rundunar sojin gwamnatin tarayyar habasha da haɗin gwiwar sojojin eritrea sun kwace iko da garin adwa da ke lardin tigray bayan janyewar mayakan ƙungiyar 'yan awarar lardin tigray ta tigray people's liberation front daga garin sakamakon mummunar asarar da 'yan awaran suka yi a fafatawar jami'in ba da agajin ya kara da cewa jiragen saman yakin gwamnatin tarayyar habasha sun yi lugudan wuta kan garin na aduwa lamarin da ya yi sanadiyar hasarar rayukan fararen hula faduwar garin aduwa dai shine hasara mafi muni na baya-bayan nan da kungiyar 'yan awaran tigray people's liberation front ta yi bayan garuruwa da dama da aka kwace daga hannunta a cikin 'yan kwanakin nan saboda a tsakiyar wannan mako majiyar gwamnatin tarayyar kasar ta habasha ta sanar da cewa ta kwace iko da garuruwa uku ciki har da garin shiri mai mahimmanci kuma ɗaya daga cikin garuruwa mafi girma a lardin tigray sannan garin na shiri yana ɗauke da sansanin sansanin 'yan gudun hijira da yawansu ya kai dubu goma waɗanda suka yi ƙaura daga yankuna daban-daban na lardin sakamakon bullar masifar yakin da ake gwabzawa tsakanin rundunar sojin tarayyar ƙasar da mayakan 'yan awarin lardin tigray hakanan garin nashiri ya kasance filin daga da aka gwabza fada mai tsanani a cikinsa tun bayan sake bullar gumurzu tsakanin bangarorin biyu a watan agusta kuma garin nashiri yana nisan kilomita 140 ne da birnin makelle fadar mulkin lardin tigray daga shiyar arewa maso yamma kamfanin dillancin labaran reuters ya bayyana cewa masu magana da yawun gwamnatin tarayyar habasha da na ƙasar eritrea sun ki cewa uffan dangane da abin da ke faruwa a garin shiri sannan rundunar sojin habasha da na eritrea sun sha alwashin ƙwace iko da filayen jiragen saman lardin na tigray mallakin gwamnatin tarayyar ƙasar. tun a ranar litinin din makon da ya gabata ne gwamnatin tarayyar habasha ta sanar da azamarta ta kwace iko da filayen jiragen saman lardin tigiri da wurare masu mahimmanci da suke faɗin lardin sannan a bayanin da ma'aikatar sadarwar kasar ta habasha ta fitar ta jaddada wajabcin ganin gwamnatin tarayyar kasar ta kwace iko da dukkanin cibiyoyi da kayayyaki masu mahimmanci mallakin gwamnatin tarayyar kasar da suke lardin tigre da nufin samun damar isar da kayayyakin jin kan adam ga masu bukata a lardin musamman 'yan gudun hijira da suke garin shiri a cikin wannan wata na oktoba ne ƙungiyar tarayyar afirka ta jaddada yin kira ga ɓangarorin da suke yaƙi da juna a lardin tigiri kan su sake komawa kan teburin tattaunawa domin neman hanyar warware rikicin su cikin lumana tare da wanzar da zaman lafiya a ƙasar kiran da dukkanin ɓangarorin biyu gwamnatin tarayyar habasha da na ƙungiyar 'yan awaren tigray ta tigray people's liberation front suka nuna amincewarsu da shi a gefe guda kuma duk da amsa kiran kungiyar tarayyar afirka da gwamnatin tarayyar habasha ta yi na gudanar da zaman tattaunawan sulhu da 'yan awaran amma ta jaddada aniyar ta ta ci gaba da gudanar da yaƙi domin ganin ta kwace iko da muhimman wurare mallakinta da suke lardin na tigre da suka hada da filayen jiragen sama da manyan cibiyoyin gwamnatin tarayyar ƙasar a nata bangaren kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front ta sanar da shirinta na dakatar da buɗe wuta tsakaninta da rundunar sojin gwamnatin tarayyar kasar sannan ta yi kira ga kungiyoyin ƙasa da ƙasa kan su tilastawa sojojin ƙasar eritrea ficewa daga ƙasar ta habasha tare da ɗaukar matakan matsin lamba kan gwamnatin tarayyar habasha dangane da mutunta kiran dakatar da buɗe wuta kafin fara zaman tattaunawa a tsakanin ɓangarorin biyu a martanin da ya fito daga bangaren gwamnatin tarayyar habasha ya jaddada cewa dole ne ta ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin kare tsaron ƙasa da amincinta tare da ƙalubalantar duk wani matakin wuce gona da iri ko barazana daga ƙungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front tana mai jaddada cewa tabbas 'yan awaren tigray suna da masu mara musu baya daga wajen kasar da ta siffanta su a matsayin gungun makiya da suke kiyayya da al'ummar habasha manazarta suna cewa yana daga cikin dalilan ƙara ƙarfafa matakan sake ɓullar yaƙi tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da mayakan ƙungiyar 'yan awarar lardin tigray ta tigray people's liberation front a watan agustan wannan shekara batun sanarwar da gwamnatin habasha ta fitar cewa rundunar sojin tarayyar ƙasar ta harbo wani jirgin sama da ya keta hurumin sararin samaniyar ƙasar ta da ya fito daga ɓangaren ƙasar sudan kuma jirgin yana ɗauke ne da makamai ga ƙungiyar 'yan awarin tigray people's liberation front da ke shiyar arewacin kasar ta habasha sannan gwamnatin habasha ta bayyana cewa ƙungiyar 'yan awaren ta people's liberation front ta karya yarjejeniyar da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta tsakaninta da gwamnatin tarayyar kasar ta hanyar kaddamar da harin wuce gona da iri kan yankin gabashin kasar lamarin da ke matsayin wata babbar barazana kuma kalubale ga shirin wanzar da zaman lafiya da aka cimma tsakanin ɓangarorin biyu hakanan gwamnatin tarayyar habasha ta kafa hujja da furucin da ya fito daga kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front cewa sakamakon matakin da rundunar sojin tarayyar habasha ta dauka na kwashe tsawon kwanaki tana girke sojoji a bangaren kudancin lardin tigray hakan ya zaburar da bangaren mayaka masu sarrafa manyan makamai na kungiyar ta daukan matakin kaddamar da hare-hare kan rundunar sojin kasar a matsayin rigakafi don haka gwamnatin tarayyar habasha ta bayyana cewa kungiyar 'yan awaren tigray ta kawar da kai daga dukkanin matakan neman wanzar da zaman lafiya da gwamnatin kasar ta dauka musamman na yin sassauci kan haƙoƙinta inda ƙungiyar ta zaɓi ci gaba da gudanar da ayyukan ta'addanci da tsokana musamman ƙaddamar da harin soji kan shiyar gabashin ƙasar kuma a bayanin da ya fito daga ƙungiyar 'yan awaren ya jaddada cewa a shirye ƙungiyar take ta ci gaba da gudanar da yaƙi da gwamnatin tarayyar habasha gwamnatin tarayyar habasha ta kara da cewa dole ne ta ɗauki matakan shimfiɗa ikonta a dukkanin filayen jiragen sama da cibiyoyin gwamnatin tarayyar ƙasar da suke lardin tigiri cikin gaggawa da nufin kare tsaron ƙasa da amincinta kamar yadda ta yi nuni da cewa tana burin ganin an warware rikicin lardin tigiri ta hanyar lumana ƙarƙashin sanya idon ƙungiyar tarayyar afirka a gefe guda kuma wasu rahotanni suna bayyana cewa gwamnatin tarayyar habasha ƙarƙashin jagorancin firayim ministan ƙasar abiye ahmad da ƙungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front sun amince da kiran da ƙungiyar tarayyar afirka ta yi musu na fara gudanar da shirye-shiryen zaman tattaunawa a tsakaninsu a ƙarshen makon da ya gabata a ƙasar afirka ta kudu sai dai fara gudanar da zaman bata samu ba saboda wasu dalilai kuma an shirya cewa tawagar ƙungiyar bunƙasa bunƙasa harkar tattalin arzikin yankin gabashin afirka ta igat ita ce za ta jagoranci zaman da wasu manyan wakilai daga ƙasashen nahiyar afirka misali tsohon shugaban ƙasar najeriya olusegun obasanjo da tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu tabo imbeki da kuma tsohon shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta kamar yadda wasu majiyoyin jakadanci suka rinjayar da matsalar da ta janyo rashin fara gudanar da zaman tattaunawan kan rashin tsara yadda za a bullowa rikicin yankin yankin na tigiri a yayin zaman tattaunawan gumurzu tsakanin sojojin gwamnatin tarayyar habasha da mayakan 'yan awarar lardin tigiri ya sake kunno kai ne a watan agusta bayan lafawarsa har na tsawon watanni biyar kuma abin takaici ne yadda aka samu jinkirin warware rikicin tsawon lokaci tun bayan bullarsa a watan nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin don haka rikicin ya yi sanadiyar lashe rayukan mutane masu yawa musamman fararen hula daga cikinsu da kuma bullar ta'asa a fagen cin zarafin dan adam tun bayan bullar yakin a cewar hukumomin ba da agaji da na kare haƙƙin ɗan adam a sanarwar da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fitar a makon da ya gabata kan batun sake ɓullar yaƙi a lardin tigiri na ƙasar habasha ya jaddada yin kira kan kawo ƙarshen yaƙin yana mai bayyana cewa a halin da ake ciki yanzu haka a lardin tigiri yaƙin ya ƙara dagula al'amura don haka ijaddada jaddada yin kira kan hanzarta ficewar sojojin kasar eritrea daga cikin kasar ta habasha har ila yau babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa rikicin kasar habasha ya fice daga matakin da za a iya shawo kansa cikin sauki kuma matakan wuce gona da iri da ake tafkawa sun kai matsayin tashin hankali gaya yana mai jaddada cewa hanyar tattaunawa ita ce kadai za ta warware rikicin kasar ta habasha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 shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai na radio Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya har ma da sada zumunci to kamar kowane ƙarshen mako lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin ƴan uwa da abokan arziki to kafin mu shiga ga dangaren a cikin shirin zamu yi amfani da wannan damar domin isar da sakon ta'aziyya ga iyalan ɗaya daga cikin manyan masu sauraron wannan gidan rediyo cewa da na agwa mai faci daga birnin da magaram zandar wanda Allah ya wa rasuwa a waccan juma'ar da ta gabata Allah ya ji kansa ya kuma rahamce shi ya kuma sa kwanciya hutawa ce ko kuma da muka yi saura ya kyautata makomar mu haka duniya ta gada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bi'o ya hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar To da yawa dai daga cikin masu sauraron namu sun isar da sakon nasu na ta'aziyya game da rasuwar wannan mai sauraron namu wato na agwa mai faci ga kaɗan daga cikin waɗannan sakonnin. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. Sunana Lawwa Alhaji Abbali daga Agada Sashen Koriyar Nijar. Muna isar da ta'aziyyar mu ga 'yan uwa akan wannan babban rashin da muka yi. Ubangiji Allah ya kan na agwa mai faci. Allah ya sa ya huta. Allah ya sa aljanna ce makoma. Ubangiji Allah ya karbi bakuncin shi ya sada shi da annabin rahama. Allah Allah ya ba dangi hankuri na jure wannan rashin da aka samu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na BOH muryar musulunci da farko suna na haɗari mai kwamfuta mai yama lokal government kebistan Najeriya nan ba daga kungiyar muryar matasan lahiyar Afirka to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in miƙa saƙon ta bisa ga rasuwa abokin gwagwarmaya dan uwa kuma wato na agwa mai fada ke da magaran to da fatar Allah ubangiji ya ji kansa sa da rahama Allah Ubangiji ya kyautata kwanciya ya sa kuma mutuwa ta zama huta ga musulmi baki daya da fatar Allah Ubangiji ya ba 'yan uwa da abokan arziki hakurin jura wannan rashi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana addabi mai kwamfuta mai yama lokar ganin Kebistan Najeriya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar musulunci ta Iran. Mai magana Yahaya Sa'idu daga nan garin Bande jamhuriyar Nijar. E, ina gaida shugaba Iliya Garkin Daura, ina gaida e, Adayar Zakin Soyayya, ina gaida shugaban shirin nan Hassan Barka, ina gaida dukkan mambobi na kulab zaɓi sanka na nan gida Nijar da ma Najeriya da sassan duniya gabaki ɗaya. mai magana ya hesa ido daga nan garin bande departement magariyar region kin zandar a yi sauraro lahiya assalamu alaikum sashen hausa na boh barkanmu da haka mai magana na lawali andu daga liyami a da nijar kasantuwa muna karshen mako wanda lokaci ne da kuke ba mu dama mu miƙa gaishe gaishe mu da uwa mila arziki da farko da yana gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashe musamman manajan wannan shiri kuma Hassan, barka akwai abdullahi salo shi ma yana gaida shi idan na dawo ga nan yare akwai malam musa hamma akwai malam musa adam wanda aka sani musa haris akwai malam usman umaru wanda aka sani usman komanda akwai kuma eh, alhaji amman tari akwai abin mu alhaji ati wanda ina fata yana cikin goshin lafiya da fatan allah ya kara masa lafiya idan na koma garin agadar akwai lawa alhaji abbali akwai kuma alhaji ibrahim askar akwai alhaji abdu akwacin akwai alhaji mai dukka wanda yake anan kasuwar da dai dukkan masu sauraron wannan sashen na To da kuma wani neman mu kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Waɗanda ba su ji ba ko kuma suka ji mun taƙaita saƙonin nasu sai su mana afuwa game da yanayin lokacin da muke da shi. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mai ƙarshen mako lafiya. To yanzu kuma sai shirin nan na ƙisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stan na Aitullah Shahid Murtada Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin romi, da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun fara magana dangane da yakin tabuka yaƙi na ƙarshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jagoranta kafin rasuwarsa mun bayyana cewa yaƙin tabuka yaƙi ne wanda wasu malamai suke ganin munafukai ne tare da haɗin kai da wasu mushrikai suka yada labarin cewa romawa sun taru a tabuka suna son yaƙar musulmi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sami labarin duk da cewa ya san wani makirci ne sai ya amince da zuwa yakin amma ya bar aliyu dan abi talib salam a madina don ya kula da shi kafin ya dawo har ila yau mun bayyana cewa yawan mayakan da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito da su zuwa yakin taboka sun kai dubu talatin har ila yau an yi yakin ne a lokacin zafi kuma lokacin da 'ya'yan dabino suka nuna suka kuma kai girbi wasu da dama sun kasa zuwa yakin saboda suna son girbe gonakinsu na dabino yakin tabuka yana cike da al'amura wa'anda ayi alkur'ani da dama suka sauka sanadiyarsu kuma mafi yawa dangane da munafakai ne cikin musulmi ayoyi da dama a cikin suratu tauba sun sauka sanadiyar abubuwan da suka faru a yakin tabuka da farko yakin tabuka shine yaki mafi nisa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba zuwa tun bayan bayyanar addinin musulunci kuma a yaƙe-yaƙen da ya shiga tare da maƙiyansa tabuka yana kan iyakar yankin hijaz da kuma sham a lokacin kafin bayyanar addinin musulunci dai babu wanda ya damu da yankin hijaz amma a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana addinin musulunci ya kuma haɗa kan mutanen yankin sai ƙasashen da suke makwabtaka da hijaz musamman sham sun fara tsoron abin da zai biyo bayan ƙarfin da larabawa suka samu ƙarƙashin inuwar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma addinin musulunci. a daidai wannan lokacin sautin addinin musulunci ya kai ko'ina kuma daular roma ta gabas wacce take makwabtaka da hijaz tana ganin ita ce za ta fara fuskantar barazanar ƙarfin musulunci wacce take tasowa a ƙasar hijaz saboda haka daular roma ta tanadi runduna wacce mayakanta sun kai dubu arba'in don fuskanta musulmi kuma sun taru a wani wuri da ake kira tabuka wannan dai shine labarin da ya isa kunne manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga matafiya da suka fito daga yankin kada a manta daular roma ta gabas a wancan lokacin tana daga cikin manya-manyan daulolin duniya kai ita ce ta farko a karfin soji da tattalin arziki da kuma faɗin ƙasa biye da ita ita ce daular farisa don haka a nan musulmi suna shirin karawa da daula mafi girma a duniya kenan sai dai kafin haka musulmi sun taɓa yaƙar daular roma ta gabas a shekara ta takwas bayan hijira wato a yaƙin motata inda kwamandojin sojojin musulmi uku suka yi shahada a lokacin wato zaidu bin harisa da jafar dan abi talib da kuma abdullahi bin rawa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da umarni ga musulmi su yi shirin yaƙi ya kuma aika zuwa dukkanin yankuna da suke ƙarƙashin daular musulunci da su fito don fuskantar wa'annan makiya nan da nan manzan allah sallallahu alaihi wa ya tara makiya kimanin dubu talatin daga cikinsu akwai masu dawaki kimani dubu goma sannan masu takawa da kafa kimani dubu ashirin banda nisan tabuka daga madina dai ga kuma lokacin kamar yadda muka bayyana a baya lokaci ne na zafin rana sannan dole za su ratsa cikin hamada su wuce ta kan yashi mai zafi da iska mai zafi musamman ganin wasu daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa a wannan yakin ba su da ko takalma har ila yau a daidai wannan lokacin rumbunar ajiyar abinci na yankin hijaz an yashe su ana jiran a girbe sabon abinci a cika su don haka wannan tafiya da kuma yakin yana da tsanani sosai ga musulmi a lokacin saboda tsaninsa ne aka ba wa yakin suna rundunar tsanani ko kuma wahala wasu malaman tarihi dai sun bayyana cewa saboda tsananin wannan tafiya mai nisa daga madina ya sa wasu sabon suke jujjuya abin hawansu tsakanin mutane har goma wani lokaci a ɓangaren abinci kuma an ce wasu sukan raba ƙwayar dabino guda a tsakaninsu saboda karancin abinci to masu sauraro saboda ƙuraren lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu saurare mu da warhaka ko barka masu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke yin dubi kan harkokin da shafin rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazazata don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muhu daga nan radiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ka jagorantar gabatar da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu har zuwa karshen wannan shirin. a cikin shirin namu yau zamu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan na ƙasar najeriya dayyib zakariya adam da ke da zama a garin jos na ƙasar najeriya inda malamin zai ci gaba da yi mana bayanin ma'anar sunan allah na sharhin kasidar malam ma'azu hadeja ta birul walidaini da kuma fatan iyalai suna amfana da shi labari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gaba malamin sai ya kara da cewa Allah Allah Allah Allah yake kaji suna da kamala kaji iko da jalala a wannan gurin da ya maimaita kalmar Allah Allah Allah hasuru hudu ya kamfama wannan suna ya maimaita don kai ka san waye Allah ne cikakken suna da kamala wato cikakken suna ne kuma mai cikakken aiki mai cikakken matsayi mai cikakken martaba da cikakken daraja wanda a kowane irin yare in aka ce Allah to sun san yakin hatta gumakan ma da ake bautawa ai ba a bauta musu ko ba a bauta musu sai an dauko suna Allah makala musu dan su masu bauta kuma kan suna cewa wannan shine Allah su to su ba shi wani suna mara daban ko can da labarai suna cewa alihatuna alihatuna iyayenmu iyayenmu abin bautanmu in ji can kafirai to sai kuma nan ka zo ka ce Allah wanda kalmar nan da larabci ne za ka iske kowane yare yana da irin kalmar da ake faɗa da nufin cewa wannan shine Allah mene ne kamala me jalala nan ma shi ma jalla wa'ala wanda ya ɗaukaka ya girmama ya wuce kowane irin abin da kake tunani shi yasa mai risala ya ce ido baya iya ganin ubangiji tunaninka a zuciyarka ba ka iya ganin ubangiji duk inda kake tunanin abin da kake tsammani shine Allah to ba shi ne ba Allah ya fi karfin wannan to ubangiji wata ala ya faɗa da littafin hadisi na annabi sallallahu alaihi ya bayyana mana don haka da malami ya zo karshen wannan baiti sai yake cewa Allah ka bani suna mai daraja mai ɗaukaka Allah ka bani yadda na iyaye gaba daya kuma ka sa a san a ko'ina na yawa a wurare masu nisa da yawa da kasashen duniya allah ka sa sunana har ya kai wannan gurin dalilin wa'annan baitocin da na bayyana da na karanta allah ka sa kowa ya ji to anan idan da allura yadda zamani yake tafiya a yanzu malamin da ya kawo sai ya ce a bani darajar nan da ɗaukaka kuma haka ɗaukaka ko ina a duniya har zuwa shamu imana har suna na ya kai birnin sham ƙasar sham ita ce siriya yanzu sini kuma ƙasar sin china masu sauraro kan ku shafa'a kuna sauraron wannan shirin daga rajon boh hausa da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da sauraron malam inda zai ci gaba da yi mana bayanin yadda allah ya amsa addu'ar malam mu'adu halija daga cikin sharhin kasidar sai a yanzu wannan malamin allah ya amsa addu'arsa akwai jami'o'i da yawa a cikin kasar littafi ba guda ɗaya ba ana koyar da wannan littafin don me don abubuwan da ke ciki da su suka karanta waɗanda suka zo nan ƙasashen afirka suka yi karatu na hausa suka koma musamman don su je su koyar da ita da yaren hausa a can ƙasarsu suna jin kuna buɗe rediyonsu na china suna jin suna wannan magana suna magana da hausa a ina suka koya nan suka zo nan suka zo na gan su da yawa da ido na a kula education na azare na gan su da yawa a bayan university duk sun zo don su koya da kuma sun koya din Allah ba shi wannan martaba na sunan da alfaka hanji haka ake bukata duk wani wanda Allah ya sa ya fahimtar da shi wani abu to ka koyar da abin da ka koya din ko kuma ka aika da sako ta harshen da da ka iya din wanda kake gani ba za a ji a wani guri ka bar shi a rubuce wannan kuma shi ne cikin da to abin da za ka yi in har ka zama malami to ka rubuta a rubuce ka bari don yan baya su gani su kuma ji shi ma wannan zai karfafa su wajen koyan duk irin abin da ka rubuta ne wanda ake bukata ka yi shi mai kyau misali wanda kuma in ka yi hakan ka samu lada gobe kiya aka sanar kuma in ma mummuna ka yi to shi kenan za ka iska abinka Allah ya sauke Allah ya fare to malam ya ce wa nake bi ba kai ba wa nake so ba kai ba samu hanya ta wadata kar mu kone da fushinsu Allah wa nake bukata bi ma na son Allah ne ka bauta wa Allah ɗin kamar da ce ko kuma ka aikata abin da Allah ya ce ka yi wanda ne ka ce son Allah amma in ka kwana kana son Allah kana cewa kana son Allah kana son Allah amma abin da Allah ɗin ya faɗa ka yi ba ka yi to ba son sa kake ba abin da Allah ya ce ka bari ba ka bari to ba son sa kake ba ba son sa kake ba saboda ne ya bayyana maka adi'ullah wa adi'ur rasula ka bi Allah ka bi zuwa sannan ya sake bayyana maka kuma ka bi Allah da ka bi iyayenka Allah shi ne farko don shi ne mahalicci shi wanda ya halarci iyayen naka kuma zai halarce ka to daga nan kuma sai ba sai ka biyo iyayenka abin da suka maka umarni ka aikata muna gani da yawa ana abun bakin ciki abun haushi abun kunya abin ban mamaki wanda jan a can baya ba a yin su da ya kasance yana faɗa da ubansa da a sa haɗa kai da shi a a kashe ubansa ko a kashe uwarsa don yana da kuɗi iya yayan sa su samu ba su tunanin za su mutu za a tambaye su ba su tunanin wace hanya uban ya biya samu ba su tunanin wace wahala uban ya yi a kansu su suka girma wace wahala ya yi wace ina ya biya samu wannan kuɗaɗe a babu abin da ya dame su wannan ba a ba ƙaramin abin ba waɗansu kuma ba wannan bane ba iyayen sun sa su suna musu faɗakarwa sun sa su a makaranta sun musu wannan sun musu wannan amma duk da haka iyayen nan ba su kubuta ba wajen yara abin nan dai da yara da iyayen suka ce a bari ba sa bari to jama'a gashi dai malam ya kara bude sabbin bayanai daidai lokacin namu ba zai bari ba a yamakon sashen hausa na biyo da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malamin ɗage zakariya adam da wannan dimin lokaci da ya babu ni kuma awal kuyin da shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai shirinmu na shirin nan na duniyarmu a yau mu a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fotowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar kasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya dangane da cece kuce da ake yi a tsakanin washington da riyadh dangane da yawan man fetur ɗin da ya kamata kasance a kasuwannin duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ashirin da ya gabata mun buɗe magana akan matakin da saudiya ta ɗauka na haɗa kai da ƙasashe masu arzikin man fetur da ba su cikin ƙungiyar nan ta opec wajen takaita yawan gangunan man da ake fitarwa a kasuwannin duniya a kowace rana wannan matakin bai wa amurka babban kawar saudiyar daɗi ba ko kaɗan kuma wannan rashin jin daɗin ya fito fili a cikin irin maganganun da shugabannin ƙasar ta amurka suka rika yi tun daga kan shugaban ƙasa da sauran jami'an diplomasiya da ma kafafen watsa labaru da suka rika sharhi shugaban amurka joe biden wanda tashar talabijin ɗin cnn ta yi hira da shi akan wannan batu bai ɓoye fushinsa ba ya yi suka da kakkausan murya akan saudiya tare da ishara da cewa tana goyon bayan yakin da rasha take yi da ukraine su ma jami'an diflomasiyar kasar sun tafi akan wannan turba wacce shugaban kasar ya yi tare da yin kira da ai bitar alakar kasashen biyu abin tambaya a nan shine shin da gaske ne amurkan ta fusata da matakin na saudiya ta yadda har ta fara tunanin yin bitar alakar da ke tsakaninsu mai daɗaɗɗen tarihi da kuma muhimmanci da akwai wasu abubuwa da masharhanta harkokin siyasa suke bayyanawa a matsayin tabbatattu kuma ginshiƙai na farko shine alaƙar da ke tsakanin amurka da ƙasashen larabawan yankin tekun fasha musamman saudiya alaƙa ce mai ƙarfin gaske wacce aka gina ta a kan man fetur ɗin da saudiya ta mallaka da kuma dala amurka a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar an samar da wani tsari na yadda za a rika sayar da wato man fetur da dala amurka wato dala ita ce ma'auninsa kuma an gina siyasa mai yawa akan haka da ta hada da girke sojoji a cikin wannan yanki domin ba wa wuraren da ake haƙo man fetur ɗin kariya abu na biyu kuwa shine guguwar sauyi take kadawa a duniya tana shafar alakar ƙasashe da kuma canza mizanin ƙarfi wasu ƙasashen ƙarfinsu zai karu hakanan rawar da suke takawa yayin da ƙarfin wasu ƙasashen zai yi ƙasa ya ragu don haka tasirinsu shi ma zai samu koma baya kuma za a samu sauyi a cikin alaƙar ƙasashe ta fuskar soja da tsaro da kuma tattalin arziki da siyasa a bisa wannan dalili da wuya a ɗauki abin da yake faruwa a tsakanin amurka da saudiya da cece kucan da ake yi da cewa yana ƙarƙashin wato yakin neman zaɓe na majalisar dokokin amurka da za a yi wanda aka saba da ake kira na tsakiya sai dai mun bayyana cewa abinda saudiyar za ta yi yana da iyaka domin wa amurka abu ne wanda yake da buƙatar yanayi na musamman na siyasa yanayin siyasar ƙasa da ƙasa a wannan lokacin bai ba wa saudiyar wannan dama ba kuma tabbas da akwai sauye-sauye da suke faruwa a wannan fage idan muka ɗauki haramtacciyar ƙasar isra'ila a farkon yaƙi ukraine ta ki fitowa fili ta goyi bayan ukraine ɗin duk da cewa ana zarginta da hakan saboda tsoron martanin da rasha za ta mayar a lokaci ɗaya kuma tana son yi wa siyasa amurka da nato rakiya dangane da rasha akan yaƙin na ukraine an waye gari tana bai ukraine makamai amma cikin tsantseni duk da cewa tana tsoron babbar sanda rasha iran tun farkon yakin ta zargi nato da kai rasha bango sai da duk da cewa ana batun iran ɗin ta sayarwa da rashin jirage marasa matuƙi sai dai tana ci gaba da yin kira da a kawo ƙarshen yakin kuma tana kora goyon bayan ci gaba da yakin wannan bai hana kef ɗaukar mataki mai tsauri ta fuskar diflomasiya a kan tehran ba inda ta rage yawan wato alakar ta da iran sai dai duk da waɗannan sauye-sauye da suke faruwa na alaƙa tsakanin ƙasashe da kuma fushin da amurka ta yi a kan matsayin saudiyar riyar ba za ta iya bi wa rasha ta yi furuci da halaccin abin da rashin ta yi ba na shigar da wasu yankuna guda hudu na ukraine a ƙarƙashin ikonta abin nufi a nan ba za ta iya yi wa dukkanin siyasar rasha ta fada da jayayya da amurka da nato rakiya ba ministan harkokin wajen saudiya adil jubair ya yi watsi da zargin da amurka ta yi wa ƙasarsa a kan batun man fetur din da yawan wanda ya kamata a fitar da shi zuwa kasuwannin duniya ya kuma kore duk wani ƙoƙari na baiwa abin da ya faru fassara ta siyasa to idan har saudiya ba za ta iya bijirewa amurka ba da yin hannun riga da ita saboda lilai da muka ambata a sama mafi muhimmancinsu shine rashin yanayin siyasar da ya dace amma kuma cikin abin da fadan mulkin amurka ba ta so shin hakan yana nufin cewa tana yin siyasar dodorido ne to me ma siyasar dodorido take nufi harry kissinger wanda aka baiwa sunan dila a fagen siyasa shi ne wanda ya kirkiro wannan fassara ta siyasar dodorido wanda ya bai wa suna constructive ambiguity ma'anar shi ne yin amfani da wata kalma ko ma'ana wacce fassararta ba ta fito fili ba akan wani abu mai matuƙar muhimmanci domin cimma wata manufa ta siyasa to idan har saudiya tana aiki da wannan irin siyasa a kan batun makamashi da kuma kusantar rasha to hakan baya nufin ta ɗaura zaren dambe da amurka illa iyaka dai yana aiki da saƙo ne a kan cewa da akwai sauyi fa da ya faru a fagen siyasar ta ta waje tabbas kuwa sauyi ne mai jan hankali. shi yasa ma ya zama abin da ake ta magana da cece kuce a kan shi musamman daga amurka turai bisa jagorancin amurka sun rufe batun kisan jamal kashogi sun yafe wa dan salman abin da suke son yi shi mayar da yarima mai jiran gadon na saudiya dan gida wato ya zama wanda zai karbi dukkanin abin da suke so ya zama nasu ya shiga aljihunsu sai dai ɗan salmanu ya ɗauki wannan matakin ne a kan batun man fetur wanda babu adawa da kowa amma kuma ya amfana da ɓangarori da dama musamman ƙasashen da suke da arzikin man fetur domin kuwa idanunsa suna kan karagar mahaifinsa sarki salman ne da yake son ya hau abin tsoro shine yadda matsalar tattalin arziki a duniya take ƙara ƙamari idan kuwa ta ci gaba da haka to za a kai inda al'amura za su ƙwace hakan zai iya sanya ƙasashen turai ɗin su ɗauki matakai masu tsauri a kan duk wata ƙasa da suke ganin tana ƙara yawan matsalar da suke fuskanta ta tattalin arziki musamman ma dai bisa la'akari da cewa a cikin ƙasashen turai a wannan lokacin ana ta gudanar da zanga-zanga a kan tsadar rayuwa makamashi kuwa shi ne a gaba wajen ƙara hauhawar farashinsa ga kuma sanyi na karatowa wanda idan har ba a samu mafita ba to shakka babu kasashen turan za su yi sanyi da ba su taɓa fuskanta irinsa ba don haka to dole ne dai siyasar dodorido ta sauya ta shiga cikin wani yanayi na daban da ba a san yadda zai kasance a nan gaba ba to ma sauraro ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku kenan a cikin wannan shirin da kuma wannan jigon da muka kawo muku shi cikin bangare biyu na alaƙar saudiya da kuma amurka musamman bisa la'akari da matakin bayanan da saudiya ta ɗauka na amincewa da rage yawan man fetur ɗin da za a rika fitarwa zuwa kasuwannin duniya to kafin mu karkare baki ɗan ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hafsatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Turan maka kashin shirin nan baki dama da kyamar sun lokaci zamu duba su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.